Assalamu alaikum masu sauraron mu. Mallakin waye kashi na goma sha shida. Injiniya zana gaba amma tana yi mishi nasiya sosai. Fuska ko ba fuska kowa ke tunani ba illa Fatima Allah sarki Fatima. Allah ya yi ba matarsa ba bai san sanar idan suka zubo masa da hawaye ba. Sosai amma ta tausaya mishi da kanta ta raka shi har kofar bangaren shi. Zuciyarta cike da tausayin ɗan nata. Lada tana jin rufe ƙofa alamun shigowa injiniya ta yi saurin rage muryar ta cikin waya. Kai Safwan injiniya ya taho. Zan katse waya. Safwan ne yake ce da wata dariya ce ni kin san ma me ke damuna? Duk wannan gyaran da kika sha akan tsoho aka yi shi. Ni na so a ce ni ne zan same ki yanzu. Amma wai sai kika kawo wa kanki tsoho. To ni dai damuwa ta shi ne na mallaki kaso a MM Builders. Tsaki na ce kafin ta ce za mu yi waya gobe. Daga haka ta katse wayar ta shiga duwa fuskar ta madubi bayan ta yi da abin dajiya ta umarce ta. Washe garin da Laila ta tare ne a gidan injiniya ta tara dukkan ma'aikatan gidan. Da sassafe kowa sai da ta ji shi. Kallon Dija take cike da tsana don Zulai ta faɗa mata komai game da Dija. Tsayuwar ta a gaban Dija tana kare mata kallo. Dija ko gani irin kallon da Laila take mata ya sa ta ɗauke kai gefe. Dija ke kowa? Laila ta faɗa tana mai yatsa na fuska. Biyo ni zuwa na Daga haka ta sa kai ta wuce. Hatta da asabar ne suka kama baki suna masu zillumin yadda rayuwar gidan za ta kasance. Zulai kuwa wani murmushin keta ta tana juya ido. Kina ji na ko? So nake ki fito da kayana daga cikin akwatuna na. sannan ki jera mun su cikin wardrobe idan kin gama ki share ɗakin nan tsaf ki wanke toilet sannan ba na son ƙazantar ku ta masu aiki ki tabbata kin tsaftace ko ina idan ba haka ba sakewa za ki ƙara yi daga farko Kerere diza ke kallon ta kafin ta ce antini fa ba wannan ayyukan ne. ba wannan ayyukan na gida nake yi ba ni aiki na kula da yara ne amma akwai su su ne suke irin ayyukan nan su ya shafa kambu Sanye da mamaki Laila ke kallon DJ idan take faɗa wannan ba aikinta ba ne. Murmushin ta ce kafin ta ce ni bai dame ni ba. Kowane irin aiki ke yi bai shafe ni ba a gidan nan. Ni dai ga abin da na gaya miki, ga abin da nake so ki yi. To shi zan sa ki yi kuma duk lokacin da na ga dama zan iya kiran kowaye a cikin kun sashi. Kar ki mance yanzu ni ce shugaban gidan nan. Na haka sai abin da na ce. idan kin ga zaki yi ki idan ba za ki iya ba zan iya sawa a kore ki har ta soma tafiya ta juyo tana watsa Hadiza kallon kaskanci sannan ta ce wannan shine lokaci na farko da na fara ganin ki to ba na son sa'in sa kan ƙara sake aiki ki min musu daga haka Halila ta fice daga falon kwalla ce ta tuko idan Dija a hankali ta goge ta soma aikin dalilin ta saka ta zama lalata ya a falo gami da kunna gami da kunna TV ta soma kallon ta soma kallon NBC Dukan barko da tsokar ta duk ta wani kare ne ta hakin ce kai ka ce ta daɗe da zuba sarauta a cikin gidan. Sallama Aziza ne ya dawo da ita daga duniyar kallon da take yi. Aziza ta zo da gudu ta rungume ta tana momi Laila ce ta rungume ta kafin ta ce haba a azibebi wani irin abu ne zaki zo min gida yau jiya jiya kwana tare. Turo baki Aziza ce kafin ta ce kai momi ke da kika ce da zarar kin tare ni ma zaki zo ki ɗauke ni to na ga baki zo ba shine ni ma na biyo ki. Ga ankul can a waje shi ya kawo ni momi wallahi na ga guna da gidan na so mu rayuwa tare da Irfan haɗaɗɗen gayen nan. Laila baki sake take bin Aziza da kallo kai amma wannan yarinya akwai ki da jarabar siya kuma yanzu hajiya tana ganin kika ta har da kayan ki baki daya aziza ce ta kicin kicin da fuska haba momi idan ba kya son gani na a gidan nan ne sai na tafi kuma wallahi ba zan kara da ba in dai na tafi jawo ta jikinta na ce kafin ta ce kwantar da hankalin ki yar lelena gidan nan gidan ku ne ki saki jiki tamkar na ubanki shewa aziza ta saka gami da tafawa da laila tana faɗin sai momi na Lara ta murmushi ta ce ke ba ke ba wani momi da Allah sai ka ce wata tsohuwa daga yau ke ma anti zaki na kira na. Aziza ce ta kuma saka dariya ta ce kuma fa haka ne kin ganki haka wa zai ce kin haife ni gaskiya haka ne anti. Antin ne ya dace da ke. Dariya suka saka ga baki daya yawa ko kefa Kira Laila ta shiga rangada wa Zulai na ta Zulai ta bayyana a gabanta tana mai durkusawa haɗi da gaisuwa. Aziza ta kalli Zulai ta sheke da dariya ta ce shegiya Zulai an yi kilin jiyan da fatar ki ta canja. Dariya Zulai ta ce an ta Aziza ki yi shiru kara jiyo mu kin san wannan abin sirri ne abun ba san ba san tsakanin mu ni da anti ba ba san mun san juna ba. Laila ta ce ka mata lemo da snacks ba musu Zulai ta wuce don aiwatar da umarnin Laila. Hira suka ci gaba da ita da Aziza Anti yanzu ina ne na Ga wancan ɗaki, ga wani ɗaki tana cikin sashi na ba sai ki zauna ba. Girgiza kai ta soma kafin ta ce no anti, ni fa na fi sanin ɗaki kusa da nadia Dan kin san so nake ta zama babbar ƙawata, so nake duk mu zama aminai da 'yan gidan nan saboda haɗaɗɗen gayan nan Irfan. Murmushi lalace ta ce sha kuruminki, ni yanda kike so zaki zauna a gidan nan. Allah anti, Aziza ta ce tana wani waro ido, tafawa suka yi sai ka ce wasu 'yan tasha. Injiniya ne sallama ya shigo cikin shirin fita, take Laila ta miƙe ta nemi sanin da shigowa. Da a saman fuskar shi ya amsa ta ya ce a'a dota ke ce yau kika zo mana? Murmushi Aziza ce ta duba har kasa tana da injiniya. Laila ta taraf ta ce wallahi ma injiniya wai ta kasa zama babu ne. Shi ne fa daga kwana ɗaya wai har ta biyo ni. murmushi injiniya ya kafin ya ce ai ni na ɗauka tun ajiyan ita ma za ta dawo nan ai yanzu ba ta da gidan da ya fi nan ko ba haka ba dota murmushi kawai aziza ta yi tana fiye da kai kai ka ce mai kunya gaske ce lada ta murmusa ta ce kai aziza sabon dadin ki na son ki fa sosai daidai nan diza ta fito da mofa jikinta duk ya jike ga gumi da yake zubo mata kallo duka suka bi ta da shi ta ki ta ji kunyar yanayin da ta fito babu hijabi ga injiniya a wajen. Dan durkusawa ta ta soma gaishe shi. A Hadijiya na ganki haka da mu fa ina sauran masu aikin gidan. Khadija ta magana Layya ta ce wallahi injiniya ita ce ta ce wai za ta je ta min aiki saboda ina son a gyara min ɗaki na. Ta ƙara shi magana tana mai galla Hadiza rara. Ta ce maza tashi mana ki je ki shanya. Mugun kallon da jiya ta wasa mata kafin ta miƙe. girgiza kai injiniya ya sanna ya ce no ba aikin ta bane aikin DJ a gidan ne shine kula da sinlam please kar ki sake sa ta irin wannan aikin akwai sauran ma'aikata da suke yi Aziza baki sake take kallon injiniya inda yake kare Dija Lela kuwa bakin ciki ne ya turnike ta a fili murmushin ke ta ce to ma injiniya amma ai yanzu kula da sinlam ya da hannuna tunda na zo ko ko baka so na zama uwa a gare su ne cike da jin daɗin kalaman lallai ce gaskiya na ji daɗi idan kika yi min hakan kin game min komai maganar ki haka ta ke uwa ce a gare su ya miki yana gyara agogon sai ce ni zan fice mike wale da ta gami da saka fuskar tausayi ta ce ma injiniya na ɗauka yau ba za ka fita ko ina ba dan murmushi ya ce ki yi hakuri hakan ne ya kamata na zauna miki a gida yau fitacce ta zo min babu zato akwai kaya da muka yi odarsu daga toki to an samu an samu ba hakan suka zo ba shi yasa zan fita na je na gani murmushi ce ta ce to Allah ya bada sa'a kuma damun da kai lafiya sosai ya ji daɗin ta tare cikin ransa har wajen motar salila ta raka shi sai da ta ga fita shi amma na kallon su ta windon ɗakin ta wani daɗi ta ji ya mamaye zuciyarta yanzu kam tilan ɗanta ya sami mai kula da shi sauri sauri ya gama shirinsa cikin ƙananan kayansa kana ganin shi kasan sauri yake kamar an ce ya kalli baya gota tana wanke mofa waye yana kallon ta cikin takunsa na kasai ta ya karasa gabanta dija kan bata san da zuwansa ba sai da ta ɗan razana kallo ɗaya ta mishi ta sunkuya gami da gaishe shi a takaice ya amsa kafin ya ce me kike yi a nan kamar ba za ta amsa ba ta ce aiki nake na gama ma ɗaura fuska ya kuma yi kafin ya ce yaushe kika so ma irin wannan aikin a gidan nan sannan kin zo nan wajen inda security za su iya ganin ki babu ko mayafi kar na ƙara ganin ki idan za ki yi aiki a nan ki tabbata ki rufe jikin ki da mayafi tsayuwa kawai diza ce tana sauraron faɗansa da yake yi har ya so mu tafiya ya juyo ɗan kalle ta ce kar ki sake aiki a nan shiga ki kawo min fresh fresh milk ina motata ina amma ta tambaye ki ki ce mata na makara sauri nake yi mamaki ne ya kashe dija shi wannan bawan allah akwai karfin hali sai ka ce wani ubanta ji ta yi ba za ta iya yi mishi musu ba sannan sa ya zarce tunaninta sauri sauri ta wuce cikin gida falo ta da nadiya sauko ta kasa kenan nadiya ta bi ta da kallon ganin ta je kamun ta ce dj yau ina kika shiga kika jiki haka na san dai sun sun tsufa a school balle na ce wasan ruwa kuka yi ta gara shi magana tana dariya dariya diza ma ta yi sanda suka nufi kicin a tare kafin ta ci wallahi an ce ta suka na aikin gyaran ɓangaren ta cike da mamaki da yake kallon dijan kafin ta ce wace ce kuma anti ci gaba da haɗa drink ɗin da Irfan ya sa ta ce tana faɗin anti Laila mana tsaki Nadiya ta buga ta ce ai ina jin sanda take wani assembly ta haɗa ma'aikata to ya ce mata ke aikin ki kenan wallahi yanzu zan je na same ta ba za ta sake saka ki irin wannan aikin ba ita ce ta nufi kofa tana faɗin wallahi idan kika je mun ɓata kenan gwara ma kawai ki kyale ta daga haka ta wuce waje cikin motarsa ta same shi sauke gilas ya karba haɗi da jifanta da wani irin kallo wanda ya saukar mata da wani yanayi murmushi ta ga irfan ya yi sannan ya furta na gode sannan ya juya ya wuce har ya bar wajen dija ba ta bar kallon motar ba yau irfan ya yi mata kyau sosai ji ta wani daɗi da ba ta san dalilin shi ba ya daren mata a cikin zuciya duk wannan bidiyon a idan aziza aka yi shi tana kallon irin murmushin da Dijan ta bi motar irfan da shi wani irin zagi ta gunduma tana wallahi ba za ta sau ba ita fa sabida irfan ta da gidan nan ba don kowa ba wannan shegiyar mai aikin da ita da ita yake zance asaba'in ta wuce bangaren Laila jin irin kiran da Aziza take mata da sauri ta sako daga saman zuwa ƙasa tana faɗin Aziza lafiya kuwa an ta wannan shegiyar iskar mai aikin na lura ta fi kowa iya yi da rawa kai a gidan nan Laila ta zauna a kan kujera tana faɗin wake nan wannan munafukar ta ɗazu mana ta gyara miki ɗaki ganinta ne sai wani karyarya take ma irfan kamar za ta shige mota saboda kini bibi dole ce ta gyara zaman ta ce ai wannan shegiyar yarinyar tun ba yau ba ta gama faɗa min komai a kanta kuma tun da yanzu na shigo gidan nan dole na gyara mata saiti an yi wallahi ko baki gyara mata ba ni nan na yi ta dan wallahi kai kan irfan babu abin da ba zan yi ba aziza ta fara tana wani huci kamar kububuwa laila ce ta mazo kusa da aziza ta rike hannunta ta ce dota kar ki damu kada ma ki saka damuwa a cikin ranki in dai ina numfashi to wallahi sai kin aure Irfan sannan wannan karmayar iska ni na san yadda zan yi da ita tashi mu je ki da amma ki kama kanki sosai a gabanta ki nuna ke ni yarinya ce don ki samu gurbi a zuciyarta wayar da safuwa ne mata ne sa ta mikewa ta bar wajen ta nufi sama domin amsa wayar wai kai kam lafiyar ka ne dan cuti ni fa amarya ce ka san a kwanakin nan dole na kasance da injiniya ko da yaushe idan kana kira na lokaci zuwa lokaci za ka sa ya fara zargi ko dariya safwa ne kafin ya ce laila duniyar allah wato don kwana ɗayan da kika yi a gidan nazif ne har kika mance da ni irin masu kuɗi haka ba wani lokacin matan suke da shi ba ya gama miki na amarci na san kwanan nan za ki so ma nema na ni kuma lokacin zan wulakanta ki cike da ƙosawa laila ta ce haba ɗan cuti ya kake magana haka ka gani ba wannan ba ma ka kawo min CV ɗinka na miƙa wa injiniya sama maka aiki a MNM. ko yaya ka ce wani waro ido safuwa ne kafin ya ce wow da gaske kike Mrs. Mumtaz kai na ji daɗi Allah ya bar min ke ina azi Bebi na take Lalla ce ta ɗan yatsa na fuska kafin ta ce tana kasa dama ina neman ka kawai sai ka kawo min Aziza tun kafin na gama cin amarci. Safuwan ne ya ke da dariya kafin ya ce dama ba na suwa a ci amarcin da kyau shi ya sa na kawo ta. Ni fa na ga kuma ki fara fita. Sun jima a waya suna hira su ta banza wacce suka saba kafin kuma su ajiye. To masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah.